Jibran, yau an samu abin yi. Alhamdulillah. Wato tun da babu abinci shine ta je ta samo rake ta zo take sha kai kai kaɗai. A'a ah, wannan ai wani al'amari ne daga Allah. Wannan raken jira nake yin yanzu in sha rabin sa. Hmm. Kafin Allah da rabe. Hmm. Sai an aje miki ma rabi ke ma kya tsotsa ko ba haka ba ai zai abin marmari ne. Ai ne a kawo. Ka sha rakenka. Ba mamaki ma wannan raken zuwa kai kai dan murya sannan aka ba wai tsaya sa kaddara ma yan murya ne wannan bi da naje na karɓo aka bani shi ai so nake kima in kame miki in miki gwaninta sa'a ke fa amarya ce ya kamata a ce tsakanina da ke akwai wasu abubuwa na kyautatawa a ciki fi sabilillahi sa'a ina fa da damuwar abin nan fa wannan rakin kansa ina shan sani domin in samu kaina sassauci yau kin da ba abinci ba to naji ba kai dai ka tattara wa kanka rayuwarka kai dai ka ci baka san ka sana'a ki daina min gori da haka da sana'a ta kika same ni lokacin da kafin na aure ki in fa ba da ban bana biya wacan canfi ba ba da sai in ce ba in dalilin ki fa aka samu matsalan nan ko ba haka ba ka kai min sharri ka kai min sharri ko da in ce ni tunda na zo gidan nan ba ka fita ko kaɗan in ka fita da ka dawo ban taba ganin namiji wanda yake baya komai ba sai lusarin namiji irin ka ba ni ne lusari ni ne lusari To me kake yi a cikin gidan? Za. Ka kyale ni in fita in nema da kaina. Tun da kai ba za ka fita ka nemo ba, gwara ni in sa kafata in fita in nemo. Yawwa. Wato shine dalilin da yasa kenan ba ki neman izini na ki sa kafa kina ficewa ina daurewa ina hakurkurcewa raina kuma ki dinga daga murya sama da tawa duk matsayina a wurinki. <laughs> Lallai, ai yanzu ma aka fara daga murya. kai wa kai ha wani namiji ne da ba za a daga maka murya ba? Namiji ne kai? Mazajen da suka amsa sunan su maza su ne ba za a daga musu murya ba amma bar da kai kana zaune dube ka da Allah ka wani zauna kana ta shan rake ma da ka je kai dan murya aka baka shi sannan ka ce wani ba zan daga na daga murya ba kai min komai sa'a sannin mai gida sannin ki da zuwa bismillah ki ya shiga ciki ki huta ni ban na ala eh jiki sannu da zuwa haka dai aka iya ingaci da ban dafa ba bari a zo a nemi rake a yi ta sha an je an yi dan murya ka aiki a wuya irin wannan lokacin kenan a gaskiya da sake gaskiya ne ina fuskantar barazana gaba ɗaya ni sa'a ba fata ganin girma na ba ta ganin mutunci kake gaya mun magana gatsi gatsi wayan tambaye ka shin wai ba addinance an ce haramun ne mace ta daga murya sama da ta mijinta ba gaskiya ne bai kamata mace ta daga muryarta ta fi ta mijinta ba saboda me shi yake sama da ita to a wannan ba daidai bane ba tambayar da zan maka a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ce arjalu qawmun anan nisa'i ko mu maza mu za mu jagoranci mata eh. to yaya ba za a bari ni in yi jagorancin ba wa ai ka sani addinin musulunci fa adalin addini ne da Allah ya kawo wannan ayar ta arjalu qawwamuna alin nisa'i ai a ƙarshen ayar ya kawo cewar saboda ciyar da mata da ake da tufatar da su da ba su muhalli da kulawa da lafiyarsu shi yasa ya zama na cewa arjalu qawwamuna alal nisa'i to ashe kaga kuwa in dai har za a samu saɓanin wannan to fa kaga ba yadda za a yi mata ka taimaka biyayya in ma har fa za ta maka biyayya to a cikin zuciyarta ta ɓoye wani abu kawai dai za ta nuna maka a fuska ne amma a zuciyarta gaskiya kawai akwai wasu abubuwa na tangarda a zuciyarta ma abin nan yana ɗaure min kai na ga yarinyar nan dai auro ta ne daga wani gari mm. daga sanda ta zo zuwa yanzu mm. duk abin da ta yi kai ko wani abu take da shi da za a iya mora a cikin gidana dai daga jikina ta same shi ya kamata ta kalli wannan al'amarin ko ah, ah, ah, kai gaskiya burin rake baya daga cikin kayan marmari yana ci. a to ba ni da hali amma na samu dama na siyo raken nan na kawo na ce da a sha gaba da ji zaki in an sha za a ji daɗi ga baki ɗaya ko kuma sai zama na ban yi gwaninta ba wannan wani abu ne daban wanda yake kai ne kake sama da ita kuma idan ya zama farilla ne ka kama mata rake farilla ne sai ka kama mata rake. dukka din daina kallon facewar wai duk wa'annan abubuwan da kai a'a akwai wani lokaci da aka yanke maka na cewar a'a an wannan abin ya faɗa a kanka mace ce za ta yi takin oba ma'ana ita ta ɗauki nauyin kuma ci gaba da al'amuran. Eh, eh, Aminu. amma dai biyayya wajibi ce ko a aure a dole ne taimaka biyayya to ya kamata bi ni ko to kai ina so ƙara min ƙarfin gwiwa ka gaya min yadda zan yi an dan sami yanci kuma na gaba ɗaya ma kai kana bayanta ta gaba ki da ba haka bane ni ba goyon bayan ta nake ba gaskiya nake gaya maka matukar ba za ka sauki haƙi ba to akwai matsala a haƙi ne ma ba na sauki a to ai misali ai kai kokarin kai abin nan ka daina sa ido akan ta ya naga ka sauka a to ya zan bar je ka bar kai dai kai dai Allah ya so ya sauke mu a ce a gaya mutum gaskiya shikenan sai ya dinga ganin kamar ana goyon bayan abin Allah ya kyauta Me ya faru? Mai gida na. in gaya miki tun da Allah ya sa aka yi auren ku in gaya miki muka zauna kullum yana makale a cikin gida. Ba shi da sana'a? Sana'a ya gama karatu. Da ya gama karatu shi sai lalle ya samu aikin gwamnati. Aikin gwamnatin ma babba. Ya je ya nemi 'yan sana'a mu dan rufa juna asiri yake ya ce shi sai ya nemi wannan babban aiki ke kuma kika zauna babu wata sana'ar da kike yi to ya zan yi kullum miji kuna tare da shi ni wallahi har gajiya nake laifinki ne har gajiya nake shikenan fa kudi ne yana cikin gida laifinki ne laifinki ne ba an ce ya nake ne mai kyau mutane mutane abun faɗe baya baya to bari ki ci karami shawara ta gare ki mm. kin ka kaya na ka su suna na to ki san me zai zan mm. rinka zuwa ina karɓa mm. ina ba da haya eh. kin gane kina gaya mu duk kala guda ana karɓar shi dubu uku dubu uku dubu uku don haka kin san me ajiye kayan kullum ki wanke min su ki goge. To ai ne kawai. Kin gane ki ce min ba wanke da tashin hankalin ɗa namiji. Wanke da tashin hankalin ɗa namiji. Na gode. Ni wallahi tallahi na ji daɗin zuwan ki dama mafita nake nema. Kin san menene? Wallahi na rasa yanda zan yi tun daga kayan nan kuma ga yanda ke ce kike shiga kike ban tausayi ma. Kai. Wallahi. Kin ni dai akwai kaya amma kuma sai a

kin gani dai yanzu da idan kin gani da ya fita minti biyar baya yi ya dawo mutane irin rayuwa ta wahala ce to ni dai na baki shawara in kin ji to kai in baki ji ba ke kika kika sani yanzu dai wa'inda nake da su na ɗin kasu mm. za ki zo ki karɓe su mm. to na gode ƙawata ah! na gode wannan wannan lamari har yanzu